Thank you. nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله ولي الذين آمنوا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi Rahmanir Rahim masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wani gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi-dumin su. Daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da shirin nan na ko kun san akwai mu koyi harshen Farisanci sai kuma tarbiyyar iyali. Akwai shiri na musamman na watan Ramadan. sai kuma duniyarmu a yau shirinmu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa amma hal yanzu ga labaran duniya da dumudumin su to da farko ga kanunsu hukumar abinci ta duniya fawo. A sanar da cewa bisa la'akari da yadda mutane suke karuwa a afirka za a ƙara yawan shigo da alkama Yamin ta ce a shirye take ta koma yaƙi idan yaƙi ya sake barkewa a gaza nan za ku ji cewa iran da haɗaɗɗen daular larabawa sun gudanar da taron kwamitin siyasa da al'adu na farko a tsakanin ƙasashen biyu madala yanzu kuma ga cikakkun labaran hukumar abinci ta duniya fao ta sanar da cewa bisa la'akari da yadda adadin mutanen afirka yake karuwa da kaso biyu da ga uku cikin ɗari a kowace shekara hakan yana nufin cewa amfani da alkama zai ƙaru bugu da ƙari hukumar abinci ta duniya ta ce ta wato da akwai wasu dalilai da za su sa rasha ta ƙara yawan kai alkama zuwa nahiyar afirka da saboda fari da ke faruwa a can musamman a arewacin afirka da kuma ambaliyar ruwa da ake samu a yankin sahel Ƙasashen Iran da haɗaɗɗen daular Larabawa sun gudanar da taron kwamitin siyasa da al'adu na ƙasashen biyu a karon farko a birnin Abu Dhabi, wanda ya ƙara tabbatar da irin ci gaban da suke samu a dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Tashar talabijin ta Press TV nan Tehran ta bayyana cewa kyautata dangantaka tsakanin ƙasashe makwabta na daga cikin manufofin jumhuriyar musulunci ta Iran na harkokin waje. mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran majid ravanci ya bayyana cewa ƙarfafa dangantaka da haɗaɗɗen daular larabawa yana daga cikin manufofin jumhuriyar musulunci ta iran don biyan bukatun kowanne daga cikin ƙasashen biyu ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar ƙasashen musulmi su ƙara haɗin kai a tsakaninsu don magance matsalar da falastina suke fuskanta a hannun harmci kasar isra'ila da kuma ƙasashen yamma tawagar 'yan wasan damben gargajiya ta ƙasar iran ta sami ta zama zakara a wasan damben da aka gudanar a birnin tirana babban birnin ƙasar albania a makon da ya gabata inda suka tashi da lambobin yabo shida wanda suka hada da zinari hudu azurfa da kuma tagulla wannan nasara da ta wannan nasara da ta maida kasar a matsayin zakara a wannan fagen na ƙasa da ƙasa tawagar damben gargajiya na ƙasar iran da ita ce zakara a gasar dambe na wannan shekara ta 2025 haka ma ita ce zakara a gasar da ta gabata an gudanar da gasar ne dai a ranakun 27 da kuma 28 na watan fabrairun wannan shekaran wato 2025 uww wanda ya jawo hankalin masu sha'awar wannan wasar a duniya daga cikin 'yan wasan da suka sami lambar zinari dai sun hada da ali mumini mai nauyin kilogiram 57 sai kuma rahman amuzat dan wato wanda yake da nauyin kilogiram 65 sannan kamran gosempur kasimpur da kuma amir hussein zare wato mai kilogiram 125 sai kuma mai lamban azurfa wato irfan alizade zade kilogiram 60 da wato 97 sannan yawon imani kilogiram 74 ya sami lambar takurda sai kuma iran ta zama wato tana da maki 97 ta zo farko sannan ƙasar japan wacce ta zo na biyu da maki 93 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a yau ɗaya ga watan maris ne dai dokar haramta amfani da tankunan dakon man fetur masu ɗaukar lita dubu sittin a tare najeriya aka haramta amfani da su saboda yawan hatsarin da suke yi wanda kuma yake laƙume rayukan ɗaruruwan mutane a kowace shekara a dufaɗin ƙasar jaridar weekend trust na najeriya ya bayyana cewa hukumar the nigerian midstream and downstream petroleum regulation authority wato nmdpra ta haramta amfani da irin wa'annan tankunan man ne daga yau asabar ɗaya ga watan maris saboda ceton rayukan mutanen kasar dokar dai za ta shafi ayyukan mutane inda wasu, wasu da dama za su rasa wasu da dama za su rasa ayyukansu dokar ta ƙara da cewa daga yau kuma tankunan mai masu ɗaukar lita dubu arba'in da biyar ƙasa ne za su iya wato dakon man fetur a ko'ina zuwa fadin ƙasar sai kuma ƙungiyar masu dakon man fetur a ƙasar sun bayyana cewa za su yi asarar tankuna na kimani naira biliyan 300 saboda wannan haramcin shugaban ƙungiyar ansarullah said abdulmalik badruddin houthi na ƙasar yemen ya bayyana cewa ƙasar yemen a shirye take ta sake shiga yaƙi idan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin biyu ta wargaje tashar talabijin ta farsi biyanan nan tehran ta nakalto said huthi yana faɗar haka a wani jawabi da ya gabatar a hotunan bidiyo a jiya 28 ga watan fabrairun shekara ta 2025 shugaban kungiyar na ansarullah ya bayyana cewa birnin tel aviv wato yafa zai zama babban wuraren da makaman kungiyar za su nufa idan hakan ya faru abdulmalik badruddin huthi ya ce idan yaƙi ya sake barkewa za mu kai hare-hare a ko'ina hamji ƙasar isra'ila sannan birnin tel aviv zai zama babban manufar wato makamanmu ya ce ƙasar yemen tana kallon yadda al'amura suke tafiya a ayyukan tsagaita wuta a wato yankin gaza kuma tana kallon yadda hamji ƙasar isra'ila tana saɓawa wasu abubuwan da ke cikin yarjejeniyar ya kuma ambaci yadda hamji ƙasar isra'ila ta ƙi janyewa daga wato ƙofar rafa na shiga ƙasar na shiga wato gaza ko kuma yankin nan da ake kira philadelphia a kan iyaka da ƙasar masar wanda kuma ya saba yarjejeniyar sannan ya kammala da cewa gwamnatin ƙasar amurka tana kwadaitar da hamci ƙasar isra'ila yin hakan masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na ko kun san bai da shi akwai mu koyi harshen farisanci sai kuma tarbiyyar iyali sannan shiri na musamman dangane da watan Ramadan sannan akwai shirin duniyar mu a yau shirin mu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen Iraniyawa da wannan ko muke cewa a yi ne lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar ɗaya ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da ɗaya ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 154 da suka gabata rana irin ta yau ɗaya ga watan maris ɗin shekara ta 1871 bayan da faransa ta sha kashi a hannun jamus a yakin da suka gwabza majalisar ƙasar faransa ta kada ƙuri'ar kawo ƙarshen mulkin sarauta a ƙasar bayan majalisar ƙasar faransa ta kafa wani kwamiti domin tattauna hanyoyin sulhu a tsakanin faransa da jamus amma duk da wannan mataki sai da aka ɗauki tsawon shekaru 82 da juyin juhalin faransa kafin kawo ƙarshen mulki na salon sarauta a ƙasar a shekara ta 1790 ne aka yi juyin juhali a ƙasar faransa kuma a karan farko ne sarki napoleon ya ɗora kansa a matsayin sarki kuma bayan sama an yi wasu sarakuna a kasar ta faransa kafin shekara ta 1871 inda mulki na sarauta ya kawo ƙarshe baki ɗaya a ƙasar ta faransa masu saurare ko kun san cewa shekaru 50 da suka gabata a ranar irin ta yau sarki muhammad riza na kasar iran ya kafa jam'iyyar siyasa kuma ya mai da ita jam'iyya ɗaya tilo a ƙasar ya kuma buƙaci dukkanin mutanen ƙasar iran da su shiga cikin wannan jam'iyya sauran jam'iyyun siyasa na kasar kowa ya ba da umarnin rusa su baki ɗaya jam'iyyar sarkin dai ta zama wata hanya ɗaya ta tilasta wa mutanen ƙasar amincewa da mulkin sa domin kuwa shine shugaban jam'iyyar amma margayi imam Khomeini wanda yake gudun hijira a lokacin ya buƙaci mutanen ƙasar da su watsi da wannan jam'iyya domin kuwa kafata da kuma hanyoyin da aka bi wajen kafata ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar banda haka kuma babu wata ƙasa a duniya wadda take irin wannan tsari na jam'iyya ɗaya tilo saboda haka ne mutanen ƙasar suka fara adawa da wannan jam'iyya wanda hakan ya sa alatila sarkin ya amince da wargaza jam'iyyar shekaru uku da watanni shida bayan kafata. masu saurare ko kusan cewa shekaru 127 da suka gabata a ranar irin ta yau ɗaya ga watan maris ɗin shekara ta 1898 bayan kawo karshen yakin mulkin mallaka tsakanin amurka da spain amurka ta mamaye tsibirin puerto rico wanda ke cikin tekun atlantika a arewacin yankin kudancin amurka wanda christop camp ya gano a cikin shekara ta 1493 bayan da amurka ta mamaye wannan tsibiri ta mayar da shi wani babban sansani na sojinta inda ta jibge manyan makamai na yaƙi a cikinsa duk da amurka ta mamaye wannan tsibiri amma mazauna tsibirin suna magana ne da harshen spain saboda haka har yanzu ana lissafa tsibirin a matsayin ɗaya daga cikin yankuna masu magana da harshen spaniyanci a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam komeni ya tashi daga birnin tehran ya koma birnin kum da zama bayan shekaru kimanin goma sha biyar da barin birnin imam komeni ya bar birnin kum ne sakamakon matakan da sarki sha ya ɗauka na takura masa saboda sukar salon tsarin sarauta na kama karya da sarki shaɗin yake aiwatarwa akan al'ummar iran daga bisani sakamakon mahimmanci da ke tattare da zaman imam khomeini a birnin tehran domin sanya ido akan yadda ake tafiyar da komi wanda ya shafi gwamnati da kuma al'ummar kasa hakan ya sa ya sake dawowa birnin tehran da zama har zuwa ƙarshen rayuwarsa masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau kwamitin sulhu wanda kungiyar kasashen musulmi ta oic ta kafa domin sulhunta tsakanin kasashen iran da iraki a yakin da suka gwabza na tsawon shekaru takwas ya shiga tsakanin su kuma ya fara aiki mambobin kwamitin waɗanda suka hada da wasu shugabannin kasashen musulmi sun isa birnin tehran a rana irin ta yau sannan kuma daga baya sun tafi birnin bagadaza na iraki sannan kuma kwamitin ya yi zama ya kuma fitar da shawarwari da dama waɗanda suka hada da yadda za a tsage ta buɗe wuta da kuma yadda kasashen biyu za su yi amfani da kogin arwan har ma da bukatar kasashen musulmi su kawo sojojinsu domin kiyaye zaman lafiya akan iyakokin kasashen biyu kasar iran ta amince da waɗannan bukatu amma da sharaɗin saddam hussein ya janye sojojinsa daga kasar iran da kuma sharaɗin cewa saddam ya amince da cewa shine fara aiwatar da yaƙi akan kasar iran bayan tafiye-tafiye tsakanin kasashen biyu har sau tara da kuma fitar da bayanai har sau shida a rusa wannan kwamiti a birnin jidda na kasar saudiya a shekara ta 1987 ba tare da cimma wani abin a zo a gani ba bayan kafa kwamitin da kuma share tsawon lokaci yana gudanar da ayyukansa saddam da ya kaddamar da yaƙi a kan ƙasar iran ne bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar ta iran ba da jimawa ba sannan kuma ya samu dukkanin taimako da yake bukata domin ci gaba da aiwatar da wannan yaƙi daga ƙasashen amurka burtaniya da wasu manyan ƙasashen turai da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa waɗanda suka hada da irin su saudiya kuwait jordan da dai sauransu bayan kwashe tsawon shekaru takwas ana gwabza yaƙi tsakanin iran da iraki da ƙarshe dai an cimma matsaya ta kawo ƙarshen wannan yaƙi wanda kuma majalisar ɗinkin duniya daga bisani ta fitar da ƙudiri wanda yake ɗorawa gwamnatin iraki laifin fara wannan yaƙi sannan kuma aka buƙaci gwamnatin iraki da ta tabbatar da ta aiwatar da dukkanin abubuwan da aka cimmawa a cikin yarjejeniyar dakatar da yakin ba ga kuma daga bisani wasu daga cikin kasashe waɗanda suka taimaka wa gwamnatin irakin wajen yaki da ƙasar iran sun shiga takon saƙa da ita bayan da saddam hussein ya mame ƙasar kuwait آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurari asalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da uku inda idan ba manta ba a makon da ya gabata kun ji cewa Muhammad da wasu abokansa suna shirin kai ziyara a gidan ɗaya daga cikin abokansu wato Sa'id inda kuma da Allah Ubangiji a yau za ku ji da ta kaya tsakanin Muhammad ɗin da sauran abokansa da kuma shi Sa'id a gidan nasu. To amma kafin jin yadda ta kaya baki ɗaya a cikin tattaunawar da za ta zo sai an fara sauran kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. ببخشید یه حقوری خانوم Malama. زحمت دادیم من سنیا دوینیا چه زحمتی؟ و چه ایرن دوینیا؟ من شدم نی نازما خوشحال می پرین چیکی خیلی خوشحال شدم نه پرین چیکی متقه دست شما درد نکند نگوده به سلامت اصاب کلاپیا خوش آمدید برکه دزوه خدا حافظ سی انجما خدا حافظی بانکوانه شما تعارف کردید کو کنی کویچی آنها تعارف می کنند سو سنا کوی چی مهربان می مهمان نواز ما سو کرم باکی مهمان باقو مادر محیفیا او بود شینه یکسن شی او دوست داشت شی یاسو کو ایتا تاسو زیاد دیوا ما بخوریم مو مچی میوه کاین مرمری شیرینی کاین زاکی مثل کمر کشور کسا تو میخواهی کی کناسن؟ تعارف کوی چی من کمک میکنم نی اینا کن تو یاد بگیری کی ککویا خیلی ممنون نگودی قره خواهش می کنم باب کومی To da labarin da aka je waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a da tattaunawa ta gudana tsakanin Hamid da kuma mahaifiyar سعید از کن harshen چی؟ ببخشید خانم خیلی زحمت دادیم خواهش می کنم چه زحمتی خیلی خوشحال شدم دست شما درد نکند خانم خواهش می کنم به سلامت خوش آمدید خدا حافظ شما تو اومدلا yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen farsanci da fassara ta a cikin harshen hausa ببخشید خانم خیلی زحمت دادیم یه حقوری معلمه خواهش میکنم چه زحمتی خیلی خوشحال شدم من سنگ دوینیه دست شما درد نکند خانم با کومی وچه دوینیه نی نجددی سوسی خواهش میکنم به سلامت خوش آمدید Na gode. Ba komai a sabka lafiya, ko da yaushe muna murna da zuwanku. خدا hafiz shama. sai an ji ku. To madalla Ban kwana dai tsakanin baƙi da sa'id da mahaifansa ya ɗauki wani ɗan lokaci sun tsaya suna ta kawaici tsakaninsu duk da cewa sun kwashe tsawon sa'o'i suna zaune sun ci abinci tare to daga bisani dai muhammad da sauran abokansa sun yi ban kwana da sa'id da kuma mahaifansa sun tafi bayan sun koma a wurin kwanan ɗalibai muhammad da shida abokinsa hamid sun tattauna dangane da irin kawaici na iraniyawa to sai a kasance tare da mu a tattaunawar da za ta biyo yanzu tsakanin muhammad da hamid dangane da irin kawaici da ke akwai tsakanin al'ummar iran ga dai abinda muhammad ya fara ce ma abokinsa hamid شما برای خداحافظی خیلی تعارف کردید بله ایرانی ها خیلی تعارف می کنند چون مهمان نواز هستند مادر سعید خیلی مهربان بود او دوست داشت ما زیاد میوه و شیرینی بخوریم بله برای اینکه ایرانی ها مهمان را دوست دارند در کشور ما هم مردم تعارف می کنند اما نه مثل ایرانی ها محمد می خواهی تعارف های فارسی را یاد بگیری؟ بله من به تو کمک می کنم آنها را یاد بگیری خیلی ممنون خواهش میکنم تو مدلا باین an ji abin da ya kana tsakanin Muhammad da Hamid a cikin harshen Farisanci yanzu kuma ga fassarar wannan tattaunawa a cikin harshen Hausa. شما برای خداحافظی خیلی تعارف کردید. کو الوکشن یه بانکوانا کنا کوچی کوچی بله ایرانی ها خیلی تعارف می کنند چون مهمان نواز هستند ای ایرانی ها سنا این کوچی سوسی سبوده سنا کرم باکو مادر سعید خیلی مهربان بود او دوست داشت ما زیاد میوه و شیرینی بخوریم ماهی پر سعید مجنگ ایچی سوسی. ایتا تاسو مچی کای مرمری دا کنزکی سوسی بله برای اینکه ایرانی مهمان را دوست دارند ای e, saboda iraniyawa suna son baki در کشور ما هم مردم تعارف می اما نه مثل ایرانی ها اکثر ما متانه سناین یین کوچی اما با کمر ایرانی ها با محمد میخواهی تعارف های فارسی را یاد بگیری؟ کناسن ککویی کویچی نا پارساوا؟ بله ای من به تو کمک میکنم آنها را یاد بگیری نیزن تیما کامکا ککویا خیلی ممنون Na gode sosai. سوسه خواهش میکنم ba kome. To madalla, to banda aka ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid dangane da kawaici na al'ummar Farisa, to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai allah kai mu mako na gaba za ku ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin musamman malama kudusiyan da kuma malama julai ta haɗa shirin a faifai ne abdullahi salo ka tsana ke muku fatan alheri ya kasance tare da mu a mako na gaba. tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirya da a ciki muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan zuwa ku tare da mu a cikin wannan shiri namu na yau a cikin shirin namu za mu ɗora ne kan hirar da muka faro da sala zaria wani malami kuma babban sakataren asasar rasulul azam da ke birnin kano inda yau zai yi mana bayani kan ƙa'idodin rayuwa kamar na cin abinci to a kaga sannan cin abinci sai fara da bismillah zai wanke hannu kafin ya ci zai wanke hannu bayan ya ci a duk musulunci ya karantar da da wannan to sannan kuma abin da ya shafi kai ka zama da kanka kaman ka iyaye su sassauto da kansu su zama kamar su lokacin mu'amala da shi ta yadda za su yi magana da irin harshen sa za su yi mu'amala da shi manzan Allah yana ma jikokin sa san da Usaini doki doki man kana lahu sabiyun fala yatasabala hanjir waya wanda yake da yaro ya zama to ya sassauto da kansa kar ka jira shi yaron kaman kai zaka ja shekarun sa ya zama irin naka yana da shekara 40 ko 50 ko 30 da wani abu kana so yaro ya tunani haka ba zai tunani haka ba saboda kai ma baka tunani a gaba lokacin akwai experiences da bai da shi ana gina sa ne yanzu duk wannan a shekarun farko ne wanda za su taimaka su kai shi zuwa ga irin wannan hali din a kiyaye usulubin duka da yawa a shekaru bakon farko din nan shi ma bai da amfani ah, hatta har ruwaya ta zo daga manzala na faɗi kamar yadda ah, ya zo a cikin wasa'il shi'a ah, juzu'i na 21 a shafi na 447 yana cewa la darabu a ala alabuka'ihim kada ku ringa dukan 'ya'yanku don suna kuka fa inna buka'ahum arba'atu ashhurun shahadatul Allah ilaha illallah a lokacin da suke kuka suna yan watanni hudu da haihuwa to kukan su shaida la ilaha illallah ne wa arba'atu ashhurun wata hudu kuma da ya biyo bayan wannan as-salatu ala nabi wa alihi salati ne ga manzon Allah da iyalansa wa arba'atu ashhurun addu'a li walidayhi a watanni hudun kai da suka biyo bayan watanni hudu na biyu na biyu to su kuma du'a'i ne ga iyayensa to kana son ka hana ɗanka wannan du'a'i a kaga ba za ka so ka hana su ba to da kuma kiyaye wasu alaƙoƙi na musamman tare da gaban 'ya'ya ɗin kamar misali kusantan iyali kuma ko alaƙa mata da miji a gaban yaro ko wasu halaye wanda ya kamata a guje su sannan kuma a kada a ringa bambanta tsakanin su wannan mace ne wannan namiji ne eh, sannan a yi adalci a tsakanin su a wurin kyauta a wurin kisan sumbatan su eh, idan an sumbaci wannan a sumbaci wancan sun suka zama tofe da ɗaya dole akwai ruwayoyi eh, rashin bambanta tsakanin jinsosi guda biyu ah, sannan kada a ringa sabawa alkawari idan aka yi musu alkawarin za a musu wani abu to a cika alkawarin da haka nake ganin tarbiyya da alkawarin ƙarya ba ta iya yiwuwa duk waɗannan faɗina faɗan su ne saboda suna da mashiga a harkar ah, tarbiyya ah, lokacin da zai zamanto daga shekara bakwai har zuwa shekara goma sha hudu. masu raro kada a shafa da shirin yana zuwa muku ne daga nan radon boh da ke ƙarƙashin hasu tv a nan birnin tehran inda muke sauraron malam sale zaria wanda kuma bai nuna gajiya ba zai ci gaba da yi mana bayani kan samun siffofi na ilimi sannan daga shekara bakwai zuwa goma sha hudu to wannan shine wanda shekara goma da ake tambaya ta tanada ya shigo ciki to a wayannan shekarun su ne shekarun da yake samun sufofi da samun ilimi da kuma a wannan shekarun ne kudurarsa take ta hankali take kara faɗaɗa ta yadda manya-manyan ilmomi na ƙasa yake samun suna asasi wanda za su zama su ne ginshiki na ilmomin da za su zamanto nan gaba sannan haka ɗabi'un zamantakewa ma a daidai wannan lokacin yake samun su don haka nan iyalai da mutan gida su hada hankalinsu sosai a wannan zangon na shekaru bakwai zuwa goma sha hudu ta yadda zai zamanto hada hankalinsu ya fi na shekarun da suka gabata a kan al'amura da suka shafi na ɗaya a tabbatar da cewa sun samu adab na gari sun samu kuma akhlaq na gari da adab da akhlaq suna iya samun bambanci adab wala Allah maslakiyat ko ko kuma maslakiyat sun hada adab da akhlaq amma adab wato kaman adabin cin abinci kada ci abinci na zafi wancan na bada misalin adab ne ba na wannan shekarun ba abin da suka shafi adab na magana abin da suka shafi da sauransu to a wannan karan ya kamata sun koyi wannan din sosai sannan akhlaq kuma abubuwan da addini ya tanada ɗabi'u na gari gaskiya riƙon amana rashin fushi gafara da afuwa ga wanda aka sami iko a kansu da sauransu hadisi yana cewa ikirmu auladakum wa a adabahum ya gafar lakum ku karrama 'ya'yanku ku kyautata ladubbansu ubangiji zai gafarta muku a cikin bihar anwar mujallari na 101 shafi na 95 akwai wannan ruwa ruwaya ɗin har ila yau a cikin bihar anwar a mujalladi na har ila yau 101 nan dai shafi na 95 akwai ruwaya da yake cewa li an a ahadukum waladan khairan lahu min an yatasaddaq bi nisfi sa'in kulli yawm ku ya ladabtar da ɗansa to ya fi alkhairi gare shi akan yayi sadaka da rabin sa'i a kowace rana to ladabtar wannan shine zai sa zai same shi ta fuskoki guda biyu zai same shi ta wurin iyaye a matakin farko Yanda zai yake rayuwa a gida da yadda yake rayuwa da abokanansa da sauransu wanda an riga an gina asasinta tun a shekaru bakon farko daga shekara ta ɗaya zuwa ta bakwai yanzu a na hudu sai dai ɗorawa ne to yanzu kuma zai cira ta zuwa ga wasu al'ummu da ba cikin gidansu ba da suka wuce iyakokin abokanansa na gida shine kamar a makaranta misali yanzu zai shiga makaranta to asasin ilimi shine alkitabatuwan kira kamar yadda muka faɗa ko yanda hadisi yake cewa daga manzan Allah min haƙƙin waladi ala walidihi talasatun daga haƙƙin ɗa kan mahaifinsa abu uku yuhassin ismahu ya kyautata sunansa wa yu'allimahu alkitaba alkitaba ta koya masa rubutu wa yuzawwijahu idza balaga dan ya isa aure wa'annan halayen abubuwan guda uku za mu same su a cikin mustadrak na alwasa'il wasa'il shi a mustadrak din shi a mujallabi na goma sha biyar shafi na ɗari da sittin da shida to za mu tarar da cewa an faɗi wannan ɗin da haka nan dole iyaye su kiyaye irin wannan ci cigaban da aka samu sannan su lura kuma da zamani a wurin koyar da 'ya'yansu a nan ina son yi tarkizi da wata latifa mai kyau wadda wanda yake harkan tarbiyya zai lura da shi a cikin littattafai yake karantawa zai iya baɗin wannan karanta qur'ani da sunna da kuma a irin tunanin da suke Ya addinin musulunci a ilimin boko bai zo ya kayyade ba akan abin da mai za a koya ma ɗa na kira'a da kitaba ɗin menene zai dora akan kira'a da kitaba an ce a koya ma yaro karatu da rubutu a matakin farko wanda shine a nazari ake koya ma yaro ko to daga nan kuma zai je firamare ya ci gaba da koyon karatu da rubutu a nazari gaba ɗayansu za ka ga wasanni ne da sauransu da sanin sunayen abubuwa idan aka zo firamare an ne zai koyi karatu da rubutu a tashin farko to karatu da rubutu akan me za a dora su abinda zamani duka yake zuwa da shi akwai hadisi da yake cewa neman ilimi farilla ne akan musulmi maza da musulmi mata neman aku neman ilimi ko da a birnin sin ne ya ta'allaka shi da birnin sin ma'ana daga inda kake komai nisan shi a garin makka ko madina manzan allah ke faɗin wannan to ko a birnin sin ne wanda shine aksal alama lokacin nan saboda ko zuwa birnin sin ne mutum ya nemi ilimi to kaga wani irin ilimi ne shine malamai suka ce kaman imamul ghazali a cikin a cikin littafinsa yana faɗin cewa ilmul hal wato ilimin da ake da bukatansa saboda zamani yana zuwa mana da ilmomi daban-daban bukatan da gobe da iktishafat da bunƙasan kwakwalwar dan adam bata da haddi saboda haka nan tana bunƙasa ne sai musulunci ya bar wurin a buɗe saboda haka nan ba zai ce maka ilimin geography kadai ba ko ilimin da ya bunƙasa a lokacin saboda daga baya kuma wani ilimin zai zo bunƙasa saboda haka duk gwargwadon bukata kada mu yadda mai rauni a wani bangare daga cikin bangarorin ilimi a ilimin likitanci ne a ilimin sanin kwamfuta ne a ilimin sanin fasahohi daban-daban ne fasahar kaza ne ko fasahar kaza ne ko injiniyancin kaza ne ko injiniyancin kaza kada mu yadda mai rauni a gurin kada mu yadda mu rauna saboda idan muka yi rauni a gurin to mun rauna addinin mu rauna al'ummu aka duk abin da zai karfafa al'umma zai karfafa addini ta wannan ilimin ya shiga karkashin shi kuma shine asasin koya ma yaro karatu da rubutu shi dai malam ya saki jiki da bayani dai lokacin ya sake yi mana irin halin nasa ku biyo mu zuwa shiri na gaba maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna kara yin godiya ta musamman ga sala zaria wani malami kuma babban sakataren ma'asasar rasulul azam da ke birnin kano ni kuma awala kunya da na gabatar bayan na shirya a ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a'uzu billahi minash shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin saidina wa nabiyina muhammad wa ala hita baitihi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum mu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman domin watan ramadana wanda a shirinmu da ya gabata mun yi takaitaccen bayani ne dangane da yadda kama watan kamariya yake a addinin musulunci a yau za mu yi takaitaccen bayani ne dangane da hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da wata hakika ana samun saɓani wajen ganin watan kamariya a ƙasashe da dama na duniya inda ake ganin wata a wannan ƙasa ba tare da an gan shi a wancan ƙasar ba to ko menene hukuncin shari'a dangane da wannan matsala ta saɓanin ganin wata da farko waɗansu ƙasashe suna da kusanci da juna, inda fitowar rana da faɗuwarta a ƙasashen biyu ba su da bambanci, ko kuma ƙasashe ne da dama da suke da daidaiton ufuki, wato ƙasashen suna nesa da juna, amma suna kan layi guda na yanayi, inda fitowar rana da faɗuwarta a tsakanin ƙasashen suke kusanci da juna. To a irin waɗannan ƙasashe, idan aka ga wata ɗaya daga cikinsu, zai yiwu a ganshi a sauran ƙasashen. sai dai idan akwai wata matsala a sararin samaniya da za ta hana ganin watan, misalin kasancewan hadiri ko hazo da makamantansu. A gefe guda kuma, waɗansu ƙasashen suna da saɓanin ufuki a tsakaninsu, saboda ba su kan layi guda na yanayi, wato akwai saɓanin lokaci mai tsayi a tsakaninsu wajen fitowar rana da faɗuwarta. Misali, rana takan faɗi a wata ƙasa sannan bayan tsawon lokaci ranar ta faɗi a wata ƙasar ta daban saboda saɓanin ufuki da ke tsakaninsu. A nan kasancewan bayanan watan kamariya bayan haihuwansa yana da alaƙa da faɗuwar rana, wato sai rana ta faɗi za a ga sabon wata, kuma ana samun saɓani wajen faɗuwar rana tsakanin wasu ƙasashe, wanda hakan zai hana yiwuwan ganin watan bayan haihuwarsa a wasu ƙasashe da suke da saɓanin fitowar rana da faɗuwarta. To a nan menene hukuncin ganin wata tsakanin ƙasashen da suke da saɓanin faɗuwar rana? Shin kowace ƙasa za ta yi hukunci da ganin watanta ne? Ko kuma idan a ga wata ɗaya daga cikin ƙasashe na duniya ya isar a hukunci da tabbatansa a sauran ƙasashe duk da cewa suna da saɓani wajen faɗuwar rana? Wato shin ganin wata na kamariya na shari'a lamari ne da ya danganci kowace ƙasa? wato sai rana ta faɗi an ga wata a ƙasa za a yi hukunci da ganin wata a cikin wannan ƙasar ko kuma ganin wata a kowace ƙasa ta duniya ya isar wajen yin hukunci da ganin wata a sauran ƙasashe wato ba bambanci tsakanin wannan ƙasa da wancan da zaran an ga wata a wata ƙasa ganin watan ya isar wajen tabbatar da ganin watan a sauran ƙasashe da farko dangane da hukuncin ƙasashe da suke da kusanci da juna inda fitowar rana da faduwarta a ƙasashen biyu ba su da bambanci dukkanin malamai sun yi tarayya akan cewa idan an ga wata ɗaya daga cikin ƙasashen ya isar wajen yin hukunci da tabbatan ganinsa a sauran ƙasashen hakanan hukuncin yake dangane da ƙasashe da dama da suke da daidaiton ufuki wato ƙasashen da suke da nisa da juna amma suna kan layi guda na yanayi inda fitowar rana da faduwarta tsakanin ƙasashen suke kusanci da juna. Wato idan an tabbatar da ganin wata ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da daidaiton ufuki, ya isar wajen yin hukunci da tabbatan ganin wata a sauran ƙasashen da suke da daidaito da ita a ufuki. Saboda fitowar rana da faduwarta tsakanin ƙasashen suna da kusanci, amma dangane da ƙasashen da ba su da kusanci da juna, kuma ba su da daidaiton ufuki, wato ƙasashe ne da suke nesa da juna. ga kuma saɓani wajen fitowar rana da faɗuwarta a tsakaninsu. A nan akwai saɓanin malamai dangane da hukuncin ganin wata a tsakanin ƙasashen kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa kowace ƙasa za ta yi hukunci da ganin watanta ne ita kaɗai. Wato idan aka tabbatar da ganin wata ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da saɓanin fitowar rana da faɗuwarta, to ba zai yiwu a hukunci da tabbatar ganin wata a sauran ƙasashen ba. saboda saɓanin ufuki da ke tsakaninsu. Na biyu, wasu malaman da suke da ra'ayin cewa idan aka tabbatar da ganin wata ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da saɓanin fitowar rana da faɗuwarta, wato suke da saɓanin ufuki, to kowace ƙasa daga cikinsu za ta yi hukunci da ganin watanta ce, sun bayyana cewa matuƙar aka tabbatar da ganin wata ƙasar da take gabashi, to za a iya hukunci da ganin watan a sauran ƙasashen da suke yammacin ƙasar da aka ga wata, duk da cewa suna da saɓanin ufuki a tsakaninsu, wato saɓanin fitowar rana da faɗuwarta. Amma idan ƙasar da aka ga watan tana yammaci ne, to ba za a yi hukunci da ganin wata a ƙasashen da suke gabashinta ba, saboda saɓanin ufuki da ke tsakaninsu. Na uku, wasu malamai kuma sun bayyana cewa ne, idan har aka tabbatar da ganin wata ɗaya daga cikin ƙasashe ta duniya to za a yi hukunci da ganin watan a sauran ƙasashen da suke da saɓanin ufuki a tsakaninsu matuƙar sun yi tarayya a wani yanki na dare dangane da ƙasar da ba su yi tarayya a dare ba kuwa misali idan an ga wata a wata ƙasa a farkon dare yayin da rana ta riga ta fito a wata ƙasar ta daban saboda saɓanin ufuki da ke tsakaninsu wato suna da saɓanin fitowar rana da faɗuwarta, to a nan ƙasar da rana ta riga ta fito kafin tabbatar ganin wata, wannan ranar ba ta daga cikin ranakun sabon wata da ya kama, tana daga cikin cikon ƙarshen watan da ya gabata ne. Yanzu kuma za mu yi bayani ne dangane da hanyoyin tabbatar da ganin watan Ramalana ko Shawwal. Ana tabbatar da ganin watannin ne ta hanyoyi kamar haka. Na farko, mutum shi kaɗai ya ga wata da ƙwayar idansa, idan mutum ya ga watan Ramalana shi kaɗai, ganinsa hujja ne a kansa, wato wajibi ne a kansa ya ɗauki azumin watan Ramalana, ko da dukkanin mutane ba su azumi, idan kuma ya yin azumin da gangan, ko kuma ya karya azumin bisa ganganci, to wajibi ne ya ramuko wannan azumi bayan watan Ramalana tare da kafara. Sannan kuma ganin watan mutum shi kaɗai ba hujja ba ne a kan sauran mutane har da iyalansa, wato ganin watansa ba zai sanya a ɗauki azumi ba ko mai gaskiyarsa. Hakanan, idan mutum ya ga watan shawwal shi kaɗai, to dole ne ya sha ruwa, domin haramun ne a kansa ya yi azumi, ko da dukkanin mutane suna azumi. Na biyu, shaidar adilai biyu, idan mutane biyu adilai suka ba da shaidar cewa sun ga watan Ramalana, to shaidarsu hujja ce wajen ɗaukan azumi washe gari, kamar yadda take hujja a wajen sauke azumi idan watan shawal suka gani. Hujjar ɗaukan azumi ko saukewa bisa dogaro da shaidar adalai biyu ta game duk wanda ta riske shi, ko da kuwa ba a gaban shugaba adali suka ba da shaidar ganin watan ba, ko kuma shugaba ya ƙi amincewa da shaidarsu saboda wani dalili. Matuƙar dai mutanen biyu da suka ba da shaidar ganin wata adalai ne a wajen mutum, to shaidar ganin watansu ta zame masa hujja wajen ɗaukan azumi ko saukewa. Dangane da batun shaidar adalai biyu wajen ganin wata, ba a karɓan shaidar mutum guda adali, ko shaidar mutum guda da mata biyu, ko shaidar mutum guda gami da rantsuwa, ko kuma shaidar mata hudu. Na uku, ganin wata ya kasance daga mutane masu tarin yawa. inda labarin ganin wata zai zame ya game tsakanin al'umma ko labarin ya zame ya watsu a tsakanin mutane da zai kai ga haifar da tabbaci ko nutsuwa a zuciya saboda labari ne mai tushe sakamakon yawan mutanen da suka ga watan wanda zai yi tsananin wuya su yi tarayya a kan ƙarya ko kuskure na hudu cikan kwanaki talatin a watan da ya gabata idan aka cika kwanaki talatin a watan sha'aban to washe gari ranar farko ce ga watan Ramalana, domin watan kamariya baya haura kwanaki talatin. nan idan aka cika kwanaki talatin a watan Ramalana, to washe gari ranar farko ce ga watan Shawwal, wato ranar sallah karama ce. Na biyar, hukuncin malami da ya cika sharuɗan ba da hukunci da fatawa a tsakanin mutane da ake kira da hakimu shari'i. Idan malami da ake kira hakimu shari'i ya fitar da fatawar ganin wata, to wajibi ne yin aiki da fatawarsa wajen ɗaukan azumin ramalana ko sauke azumi kuma wazabcin bin umarninsa bai takaita ga masu masa takalidi ba kawai wajibi ne da ya haɗa dukkanin mutane har da sauran mushtahidai da ake musu takalidi amma idan mutum yana da masaniyar dalilin da hakimin shar'i ya dogara da shi wajen fitar da hukuncin ganin wata kuskure ne to anan ba zai aiki da fatawar ganin watan ba idan sabon wata ya fito da haske ko girmansa ya kai ga ya tankwara kamar da'ira ko ya jima bai ɓace ba har ya kai ga bayan ɓacewan shafaƙi dukkanin waɗannan halaye na wata ba dalili ba ne da zai sanya a yi hukunci da bayyanar watan da cewa ya bayyana ne a daren da ya gabata to jama'a da haka ne mu kawo ƙarshen wannan shiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu باسمك يا mu a yau. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi tattalin arziki, siyasa, zamantakewa, tsaro da sauransu. Inda muke masu ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu jira masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro a ranar lahadi da ta gabata 23 ga watan fabrairu da muke ciki ne ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta gudanar da gagarumin taro na jana'izar manya-manyan shugabannin ƙungiyar wa'anda sojojin hamdukar isra'ila suka kashe ko kuma suka kai su ga shahada a shekarar da ta gabata a daidai lokacin da ake yakin tufanul aksa wanda aka fara a ranar bakwai ga wata oktoban shekara ta 2023 shahid said hassan nasarallah shine ya jagoranci kungiyar shiga yakin tufanul aksa a matsayin tallafi ga kungiyar hamas da kuma sauran kungiyoyi waɗanda suke fafatawa da sojojin hamdukasar isra'ila a gaza ƙungiyar hezbollah dai ta shiga yakin ne kwana guda bayan fara yakin wato a ranar 8 ga watan oktoban shekara ta 2023 ƙungiyar a cikin yakin da aka ɗauka fiye da shekara guda ana fafatawa da hamfi ƙasar isra'ila tana fafatawa da sojojin hamfi ƙasar isra'ila ne a kudancin ƙasar lebanon da kuma arewacin hamfi ƙasar isra'ila ta sami nasarori da dama daga cikinsu ta kashe sojojin yahudawa da dama ta kuma kori dubban ɗaruruwan yahuda wanda suke zaune a arewacin ƙasar falastinu da aka mamaye banda haka ƙungiyar ta sami nasarar lalata ɗaruruwan kayakin leƙin asiri na haramtaccen ƙasar isra'ila a yankin arewacin ƙasar falastinu da aka mamaye don haka a lokacin da haramtaccen isra'ila ta ga cewa babu yadda za ta yi da wannan ƙungiyar sai ta fara kashe kwamandojin ƙungiyar wanda suke jagorantar yakin inda suka kashe da dama daga cikinsu ko kuma suka kai su ga shahada sannan yahudawan sun yi amfani da wayoyin hannu da ke hannun mutanen ƙasar ta lebanon wanda ake kira pegas ta sa suka yi ta bindiga suka yi ta kashe mutane cikin 'ya'yan ƙungiyar haka ma sun yi irin wannan a wayoyin oba-oba wato waki-toki wa'anda suke hannun 'ya'yan ƙungiyar ta hezbollah suka tada bumabumai a cikin wayoyin a cikin tada bumabumai a wayoyin hannu na mutane a ƙasar lebanon a lokacin mutane kimani 37 ne suka rasa rayukansu a yayin da wasu ɗaruruwa kuma suka ji rauni wasu sun rasa idanu wasu hannaye wasu kuma wani ɓangare na jikinsu sai dai duk nan ba su mai da yahudawan da suka bar arewacin falasɗinu da aka mamaye komawa gidajensu ba kamar yadda gwamnatin isra'ila take so ba da ƙarshe dai ƙungiyar ta bayyana cewa ba za ta taɓa barin yahudawa da suke zaune a arewacin ƙasar falasɗinu dawowa gidajensu ba a nan ne sai hamci ƙasar isra'ila ta ƙuduri aniyar shiga yaƙi gadan-gadan da ƙungiyar hezbollah bayan ta bi duk hanyoyin da take da shi na kawo ƙarshen yaƙi tsakaninta da ita ƙungiyar hezbollah ba tare da an hada da yaƙin gaza ba sai dai shugaban ƙungiyar hezbollah sai hassan nasrullah marigayi ya bayyana cewa magana ta ƙarshe ita ce ta ƙungiyar hamas a nan ne hamdukasar isra'ila ta kai wani mummunan hari akan wasu gine-gine guda shida a wani wuri a unguwar zahiya junubiya na birnin beirut a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 2024 a nan ta kai said hassan nasarullah ga shahada tare da shi har wasu jami'an dakarun kare juyin juya hali musulunci nan kasar iran mai suna abbas neil furushan hare-haren da sun kai said hassan nasarullah ga shahada da wasu wanda suke tare da shi bayan kisan shahid hassan nasarullah ne hamshe kasar isra'ila take zaton ta kawo ƙarshen ƙungiyar hezbollah a sannan ne ta fara ƙoƙarin shiga ƙasar lebanon wato har zuwa kogin litan da ke tsakiyar ƙasar a nan ne gwamnatin ƙasar isra'ila ta aika da sojojin ƙasa wa'anda su ne mafi ƙarfi a sojojin da take da su a nan ne dai aka fara yaƙi mafi muni a cikin yaƙin tufanul aksa har na watanni biyu tsakanin sojoji hamshin ƙasar isra'ila da kuma dakarun hezbollah hamci kasar isra'ila ta yi mamakin yadda dakarun hezbollah suka hana sojoji hamci kasar isra'ila ƙarƙashin rundunar jolani shiga ƙasar lebanon suka kuma kashe sojojin rundunar da dama don yawansu ne ya kai ga wani minista daga cikin ministocin gwamnatin netanyahu ya fito a gaban jama'a yana kuka da hawayensa saboda asarar da suka yi da kuma rashin kaiwa ga manufarsu ta yaƙi da ƙungiyar hezbollah a kudancin ƙasar ta lebanon banda wannan bayan shahadar said hassan nasrallah ƙungiyar hezbollah ta yi amfani da manya manya makamanta masu linzami da take da su ta harba kan barikokin sojoji da manya-manyan cibiyoyin tsaro na haramci ƙasar isra'ila da suke birnin haifa da kuma tel aviv babban birnin ƙasar ko kuma yafa a ɗaya daga cikin hare-haren da ƙungiyar hezbollah ta kai kan sojoji haramci ƙasar isra'ila da dama daga cikinsu suka rasa rayukansu don haka a bayan shahadar said hassan nasrullahi ne kungiyar hezbollah ta nuna wasu daga cikin ƙarfin sojojinta wa'anda ba a sani a baya ba don haka bayan nan hasarori ne masu yawa wa'anda hamdu kasar isra'ila ta yi duk da cewa ita ma ta kashe mutane fiye da dubu hudu a hare da ta yi ta kaiwa a tsakiyar ƙasar lebanon musamman a anguwar dahiya junubiya na birnin beirut inda mabiya masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ko shi a suka fi yawa a yankin a birnin beirut amma kuma abinda hezbollah ta yi mata ya ɗauke zaman lafiya a haramci kasa isra'ila gaba ɗaya kamar yadda take tada hankalin ƙasashen larabawa an hana yahudawa sahayoniya barci kuma ana iya kashe su a koyaushe. don haka a cikin wannan halin ne gwamnatin shugaba biden na amurka a lokacin ta buƙaci a tsakaita wuta da gaggawa tsakanin hamdik isra'ila da kuma ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon don tsananin wahalar da suke ciki gwamnatin yahudawa suka ɗauko wata yarjejeniya a baya ta ƙarshen yakin hamdik isra'ila da ita hezbollah a shekara ta 2006 ta ɗauko shi wanda kuma ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1701 ya amince da shi suka gabatar wa ƙungiyar hezbollah wacce ta amince da hakan kuma aka dakatar da buɗewa juna wuta da misalin karfe 4 na safe a ranar laraba 27 ga watan nuwamban shekara ta 2024 kafin haka dai kungiyar hezbollah ta bada ajiyar gawar shugabannin kungiyar don shirya masu jana'iza ta musamman a daidai lokacin da aka sami damar yin hakan har ila yau bayan shahadar said hassan nasrallah a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 2024 ne said hashim safiuddin wanda aka nada a matsayin magajin said hassan nasrallah shi ma ya yi shahada a hannun sojoji hamsin kasar isra'ila kwanaki shida kacal bayan shahadar said hassan nasrallah shi ma aka ba da ajiyar gawarsa zuwa lokacin da ya dace a yi masu jana'iza tare Tun da shi ma shugaban kungiyar hezbollah ne amma na kwanaki bai fi shida ba kafin a sami damar bayyana sunansa a matsayin shugaban kungiyar ne sai ya yi shahada daga ƙarshe sai kungiyar ta sanya ranar lahadi 23 ga watan fabrairun shekara ta 2025 a matsayin ranar da aka zaɓa na yi wa wa'annan manya-manyan shugabannin ƙungiyar hezbollah jana'iza kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail bakawai ya rubuta a shafin sa na intanet kan cewa wa'annan shugabannin ƙungiyar hezbollah sun sadaukar da rayukansu gaba ɗaya wajen ɗaukaka addini da kuma tallafawa raunana musamman falastinawa a gaza da sauran wurare kan harbi ƙasar isra'ila wacce ta kwace ƙasarsu tun fiye da shekaru 75 da suka gabata a jana'izar dai wanda ya sami halartar mutane kimanin miliyan 1.400 kamar yadda wasu kafafen yada labarai suka bayyana ya ja hankalin kasashen duniya da dama sannan ya sami halartar manya-manyan baki daga kasashen waje wanda suka hada da wakilin jagoran junju halin musulunci a nan kasar iran said ali khamna'i wanda ya gabatar da jawabi a taron jana'izar da kuma ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci da kuma shugaban majalisar dokokin kasar muhammad bakir kalibaf babban kumandan irgc janar hussein salami ya bayyana cewa shawakin da jiragen yaƙi hamdulkar isra'ila suka yi har sau biyu a kan filin wasan kwallo da ke birnin beirut inda ake jana'izar wa'annan shugabannin ya nuna irin tsoron da hamji kasar isra'ila take ciki a duk wani abu da ya shafi kungiyar hezbollah hatta jana'izar manyan manyan shugabanninsu na bata tsoro banda haka taron na jana'izar ya nuna irin yadda kungiyar take da karbuwa a cikin ƙasar ta lebanon banda haka taron jana'izar ya nuna irin yadda kungiyar take da karbuwa a cikin ƙasar lebanon wanda kuma ya fita daga cikin da'irar kungiyar ya shiga sauran kungiyoyi da masabobi da kuma addinai wanda suka hada da kiristocin kasar ta lebanon rahotanni sun bayyana cewa idan ƙididdiga da aka faɗa na yawan mutanen da suka halarci jana'izar gaskiya ne muna iya cewa ƙungiyar tana da masoya masoya kimani fiye da rabin mutanen ƙasar lebanon kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baƙa'i har ila yau ya bayyana cewa said hassan nasarullah allah ya da shi da kuma ƙungiyarsa suna da mabiya a duk ƙasashen duniya wanda suka halatti jana'izarsa ya ja hankalin mutane da dama a duniya gaba daya ba don komai ba sai don yadda ya tafiyar da dukkanin rayuwarsa wajen tabbatar da cewa ƙasar lebanon ta zama intacciyar ƙasa sannan mutanen falastino wa'anda su ne mutanen da aka fi zalunta a tarihin duniya na zamani sun kukuta daga hannun hamjiksa isra'ila wacce take samun goyon bayan manya-manyan kasashen duniya musamman amurka saboda haka ne dai suka sarrafa rayuwarsu a yakin tufanul aksa ko kuma shahidan hanyar kudus kamar yadda shahid said hassan nasarullah ya sanya masu suna wanda shi ma yana daga cikinsu to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari saurare assalamu alaikum mu da haka da kuma sanar da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to kamar yadda muka saba dai shirin namu yana gato muku mawaƙa daban-daban ne waɗanda suka yi fice a nan ƙasar iran waɗanda suka yi waƙe-waƙe daban-daban inda wasunsu suka yi waƙe kan abin da ya shafi soyayya da son ƙasa wasu kuma suka yi kan gwarmaya wasu kuma suka kan alhini ko kuma abin da ya shafi haka to yau shirin namu ya gato muku mas'ud kaharizi ne wani mace mawaƙi a nan ƙasar iran inda ya waƙe mu a cikin wannan shirin namu sai a gyara zama domin jin tsaraba da ya tara mana a cikin shirin ai saurare lafiya joy. To a gaishe ka Mas'ud Kaharizi fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan gudunmawa da ka bayar a cikin shirin. Da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Zan jalin zamun shirin a nan saboda ƙarancin lokaci sai a tafi mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauki da sabuwar waƙar kamar yadda aka saba. Amma kafin mu kwana da ku muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.